yayin da majalisar matasa ta jamhuriyar Nijar ta bude zaman taronta a ranar jiya a babban birnin Yamai yan adawa ne suka yi kakkausar suka wa majalisar inda suka zargi cewa 'ya'yan masu mulki ne da 'ya'yan masu hali kawai ke cikin wannan majalisar ta matasa haka zalika ba ta da wani amfani a irin wannan lokacin da kasar take fama da macin tattalin arziki kamar yanda alhaji dange na mai hula na jam'iyyar modern luma amana Afirka ta Hamma a Reshen garin birnin Kwanni yake cewa. To wannan majalisa in ka diba ba wata majalisa kirki ba ce don majalisar da su ne ake yin ta don cikin yan majalisar nan ba wanda ya san ciwon talaka saboda ɗiyan waɗanda da gwamnati ne don mun da son zaman majalisa wanda zai aza wata doka wadda ke unwanin ƙasa mai unwanin talakawa ba mai kariyar gwamnati ba mai kariyar mulki waɗannan majalisa zama ne an ka kulla mun san biyan su ne ba wata dokar da za su azawa ja a biya rima na ashakidi babu mai aza wani abu wanda ba wanda gwamnati ka so ba Ga wanda uba ne shi ke dibice sai wanda uba ne ke minista kuma mutanen ba ma san su ba su ba ta san ba amma san su da sanin su ba ba wanda ya san matsayin su waɗansu na ganin kamar za a koya musu wadda demokaradiyya ka tahiya ne kamin ƙarhin su shi kai to wanne ne zai koya musu to har shugabannin ne su gaba ɗaya ba wanda ya sa abin da demokaradiyya ka kumsawa cikin Nijar wane ne zai koya musu yaushe koya musu yan kazanye in ana demokarasiya ana haka nan ne ake duk yan ne za ku sawa abin da za a yi sai dai a lokacin da yake mayar da murtani wa yan adawar alhaji alhadan ba'u na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki reshen birnin Kwanni ya musanta wannan zargi da yan adawar suka yi ma majalisar ta matasa ta ƙasa inda yake cewa babu gaskiya a ciki ai shi talakan da ya san akwai dan shi ciki ya cewa yau ɗaya ne ɗaya na masu mulki koko na masu kuɗi domin kowa dibitili ya san akwai ɗayan talaka ciki kuma akwai ɗayan masu hali ciki yannan shi taro na kasa idan duk an ce za a haɗa shi to za a cincince yaran da sun kai kuzari da cewa suna son su ga ƙasar su ta ci gaba kuma duk abin da an ka wadakar da su na ci gaban ƙasa suna amfani da shi kuma suna riƙewa bisa ga kwakwalwar kansu shine ake jinjina musu kuma aka nuna su ga tele waɗanda ba su samu kai ga wannan wurin ba domin su ma su samu su yi wannan kuraje na shiga wannan wuri to amma kamar su ga ganin su ƙasar babu kuɗi kuma ana irin waɗanga taro suna ganin baya da umarni. kasar ita ba kasar Nijar da ta ba baɗai ake da wannan kuka duka ƙasashen duniya yau har ƙasashen tura an san wannan tattala arziki na ƙasa ya ja da baya kenan ana iya ka ƙoƙari wanda za a harhaɗo da su domin inda Nijar ta ɗaya a cikin waɗannan matsalolin a kuka da wannan mulki. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.